الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم سجنة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغرس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال فارجي بل دعوتكما فاستقيما ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا به يختلفون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين طبعا أولا ندره ما لهدي برن شاشدة قوة رمضان وتا الفرمة في جراد بوجاد داري هدود أربعين لأوكو وليداتي لدرن شابكي ga watan april na isan 2022 maratan ukura allah madaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa cikin wannan majalisi namu na tafsirin alkurani mai girma cikin wata ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodio muna roƙon allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu da mana gamkatar kada mu ce komai sai abin da ya dace da abin da yake so sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna kamar yadda aka saba muna da tambayoyi kamar uku tambayar farko tana cewa idan aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shin yana halatta mutum ya yi masa salati a zuciyarsa kawai ko kuwa sai ya yi masa a harshensa amsa a nan shine asalin al'amari shine salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko wani ambato na Allah maɗaukakin sarki ko karatun alƙur'ani asalin al'amari shine ba sa cika sai tare da motsa harshe da motsa labbai a wannan lokaci za a ce mutum ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko ya ambaci Allah ya yi zikirin Allah ko kuma ya karanta alkur'ani mai girma amma kawai tunawa cikin zuciya haka kawai kana tuna abubuwan a cikin zuciya salatin ko kana tuna karatun alkur'ani ko kana tuna wani ambato na Allah madaukakin sarki wannan ba a kiransa salati wa annabi ko zikiri ko kuma karatun alkur'ani الله ملوكين سيكينا شوا واذكر ربك في نفسك تضرعا رخيفا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين ملا يفهمت وانا مغنى هذا وانا آية مجرمة ta abin suratul araf Allah maɗaukakin sarki yana umurtar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ma kowane mumini ya ce wadkur rabbaka ka ambaci sunan ubangijinka fi nafsika cikin ranka tabarru'an wato kana mai nuna ladabi da kaskantar da kai a gabansa wa khifatan kuma a ɓoye wa dunar jari ba tare da bayyanarwa min alƙauli na magana ba kaga akwai maganar kenan mana akwai motsa baki akwai motsa harshe ko akwai motsa labban baki akwai motsa harshe ka yi haka bilgudu wal wato safiya da maraice kada ka zamanto daga cikin gafalallu wannan shine asali saboda haka idan aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam a masa salati tare da motsa harshe da kuma motsa labbai amma kawai a tuna abin kawai a zuci haka wannan ba a kiransa salati duk da yake akwai sashin malamai yan kaɗan haka da suke ganin cewa tuna abin ko gudanar da abin kawai cikin kwakwalwa shi kansa yana ya ɗaukan zikiri eh, sun dogara ko kuma sun ambaci kamar ayoyi biyu عند الله ما يمكن تركيك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم لله ما في السماوات وما في الأرض نعم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير wannan daga bakara kenan a cikin suratul mulki Allah ya ce wa sirru qawlakum aw jaharu bi sirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun to suna ambatan waɗannan ayoyi a matsayin hujjarsu amma gaskiyar lamari waɗannan ayoyi ba sa karo da ayar suratul araf wa asirru qawlakum ku koye kaulin ku kaulin ai ba a wa kauli sai in har ya motsu sai labban baki ya motsu sun motsu to saboda haka waɗannan ayoyi su ma dai suna magana ne kan ayan abinda suratul ayar suratul araf take magana amsar mu anan dai kamar yadda muka gabatar shine salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaman zamantowa salatin annabi kamar yadda aka san shi a shari'ance ko zikiri ko karatun alkurani sai an samar da motsa harshe da kuma motsa labbai tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin kalmar ta'ala da wasu ke karawa a lokacin yi wa wani sallama ko mayarwa wani sallama to gaskiyar lamari mu iya binciken mu babu inda muka ga cewa wato lafazin ta'ala hadawa da lafazin ta'ala a ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh, wa rahmatullahi ta'ala a ce ta'ala hmm? wurin sallama ko mayar da sallama babu inda muka ga wannan lafazi ya zo cikin sunar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma kuma hadisai da suke magana kan sallama suna da yawa sosai ko kwanakin baya mun ambaci wasu su misali a hadisin da imam al-bukhari ya ruwaito daga abu huraira wanda ba mu ambata ba wancan birin eh, hadisin yana cewa wata annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqa Allahu Adama ala surati Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam a bisa surar shi annabi Adam طوله 60 ذراعا أول فياتي ذراعي 60 فلما خلقه قال لو كتن لي جمها للترتفيتي لشيء اذهب تفي فسلم على أولئك النفر من الملائكة كي سلم جوانا جوانا قنبو لملائكه julusun wanda suke zaune din nan fasami ma yi hayu naka sannan ka taurari da me za su gaishe ka kai kuma fa ina ya tahiyyatuka abinda duk suka gaishe ka da shi shi zai zama to gaisuwarka wa tahiyyatu zurriyatika kuma da gaisuwar zuriyarka fa qala assalamu alaikum wato Allah masa ilhami ya ce assalamu alaikum shi adam wa mala'iku kenan fa qalu su ma sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu sai suka kara masa wa rahmatullahi to saboda haka babu maganar ta'ala kuma dai da za ka binciki dukkan hadisai da aka sani yana da wahala a ce za a tarar da lafazin ta'ala saboda haka ta'ala babu shakka akwai yabon Allah madaukakin sarki a cikinsa amma tun da bai zo ba cikin lafuzan abin nan sallama ko mayar da sallama a yi haƙuri a daina amfani da wannan lafazi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko assalamu alaikum kawai ko assalamu alaikum wa rahmatullah in an zo amsawa wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam shi kenan ya isa tambaya ta ƙarshe tana cewa malam malaman sunna suna cewa ƙarshen kalmar sallama ita ce wa barakatu to amma ni na ji a cikin waya wani mai tambaya ya yi wa sheikh muhammad nasiruddin al-albani sallama har zuwa wa barakatu shi kuma da ya zo amsawa sai ya ƙara har da wa maskiratu ina fata malam zai zai zai ƙarin bayani eh so babu laifi don kaji haka kuma <coughs> akwai ruwayar أهدنا وعليكم السلام ورحمة الله و و و وبركاته ومغفرته هذا معلومة حديث سنة في أكن سوى ومغفرته إنن بتعين جنتبا زامت أوكا لابار إنن لكبامو إما يا كسنتي من أفاتكم أتي يا كسنتي الله أركاجي zamanto dai ko lokacin mamul albani wannan tsarin bai zamanto mai rauni gare shi ba ko kuma ya tafi ne kan abin da aka saba ta san wani wannan abubuwan da ake yin su ba bisa shiri ba eh, ana iya hurta su ko ma dai menene dai eh, shi ne ƙarin wa maksiratuhu wannan ƙarin bai inganta ba saboda haka a daina kawo shi na'am to alarama bismillah wa auhayna ila musa وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فهم قصبا منا cikin kissar annabi Musa alaihi salam da waɗanda aka aiko shi zuwa gare su wato fir'auna da jama'arsa Allah ya ce wa bismillahir rahmanir rahim wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam wa akhihi da dan uwansa annabi Harun alaihi salam muka ce da su an tabawwa ay ittakhidha liqaumikuma bi misra buyuta Wa da tabawwa'a ma'ana ku riƙi ku yi tattali ku samar da ƙauni kuma ga mutanenku bi misra a inda kuke ɗin masar ko a garin iskandariya ku riƙi ko ku samar buyutan ko dai ɗakuna ko gidaje ko kuma masallatai waj'alu buyutakum qiblatan sannan ku sanya gidajen kuɗin nan wato a matsayin ƙibla musalla ko kuma ku yi tattalin masallatai wa jama'ar ku Sa'an nan masallatan nan ku sanya musu alƙiblar alƙiblar nan ko ta zamanto ita ce kaba kamar yadda wasu maluma suka ce ko alƙiblar ta zamanto ita ce baitul maqdis kamar yadda wasu maluma suka ce idan aka fassara buyutan a matsayin masallatai kenan in kuma an fassara buyutan a matsayin gidaje ne kamar yadda shi ma malam ya ɗauka a nan nan kuma shi kenan ka gaya wa jama'arka su riƙi gidajensu sannan gidajen nan kowane gida a sanya a samar masa wurin sallah ka zaman to ku riƙa yin sallah a wurin tun da fir'auna yana hana ku sallah ya kafa doka kada a ga wani yana eh, ibada da annabi musa ya kawo saboda ku riƙa yin sallolinku a ɓoye a inda kuke a gidajenku saboda haka kiblatan nan zai zama to musallan wurin sallah wato ga wa mutanen ka su riki gidaje sannan su sanya musallan wurin sallah wani dan wurin sallah ko a gidansa ko a ɗakinsa, sa su sallu na fi da za ku riƙa yin sallah cikinsa. a ɓoye li ta'amanu min alkawfi domin ku samu amincewa ko ku samu kuɓuta daga barazana da fir'auna yake muku malam ya ce wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salati fir'auna ya kasance kafin a bawa nai musa wannan umarni wato ya hana su yin sallah kuma kanan ƙiblatun hiyar ba ƙiblatu ta kasance ka'aba ne ƙiblatu ibrahim kaba wacce ita ce dama ƙibla annabi ibrahim alaihi salam wakila kanat baitul masjid wasu maluma sun ce a ƙiblatu ita ce baitul al almuhim ku riƙi gidaje ko ku riƙi ɗakuna sannan cikin kowane gida ko kowane ɗaki ku sanya wata ƙyar musalla wurin da za ku riƙa yin sallah a ɓoye wa musalata ku tsaye da sallah ayatin moha ku cika sallah in kuka yi haka kun cika wato masu imani idan kun zamanto masu imani to ga bushara gare ku wa bashirin mu'minin aiwa masu imani bushara bin nasri da cewa Allah zai taimake mu za a samu wata ranar da Allah madaukakin sarki zai taimaka wa muminai yadda muminai za su gamsu cewa lallai Allah ya taimake su a wannan rana dan kallo su ma za su tabbatar da cewa lallai Allah ya yi ikonsa ya taimaki muminai saboda haka an musu bishara da samun taimakon Allah waljanna, sannan har yanzu ka musu bishara da samun aljanna bayan mutuwarsu na'am وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ما شاء الله رمّن أن يا قتل wato tura ta وقال موسى النبي موسى عليه السلام musa ya faɗi haka lamma ata bil mu'jizatil bahira lokacin da ya zo da mu'jizozi bayyanannu waɗanda suka wato gajiyar da fir'auna suka gajiyar da jama'arsa amma duk da haka suka yi inaji suka suka suka suka kafircewa Allah da annabi Musa alaihi salam wara alƙauma yusirruna alal kufri kuma ya ga mutane wato ƙibbawa mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna yusirruna suna ta togewa alal kufri akan kafirci wal inadi da kuma akan wato butulce wato barin gaskiya bayan kuma an san ita gaskiya ce to da haka ya faru aka zafi du'a alaihim sai ya kama musu mugunyar addu'a tura ta kai bango wa min haqqi man yad'u ala al yana daga cikin haƙƙin wanda zai yi wa wani mugunyar addu'a muguwar addu'a an yaskura awwalan sababa iqdamil ghairi ala al farko tukunna ya ambaci dalilin da ya sa shi wannan da zai masa mugunyar addu'a ya ambaci dalilin da ya sa wato yake aikata munanan ayyuka ko manya-manyan laifuffuka allati hiya sabab wanda su suka zamanto dalilin da zai sa shi mai mata mugunyar addu'a yake masa mugunyar addu'a ai fi du'ai alaihi cikin mugunyar addu'a da yake masa walamma kana sababu kufrihim wa inadihim to da yake dalilin kafircin fir'auna da jama'arsa wa inadihim da kuma dalilin inadinsu su huwa hubbud dunya shine son duniya wa zinatiha da kuma son tsawar duniya to qaddama hadhihi al-muqaddima saboda haka annabi Musa alaihi kafin ya mutu mugunyar addu'ar sai ya gabatar da wannan muqaddima yace rabbana ya ubangijinmu innaka lalle kai anta kai ne innaka ko a innaka lalle kai a kai ta fir'auna ka ba wa fir'auna wa mala'ahu da fadawansa ka ba su zinatan wata irin kawa ta jin daɗi a duniya wa amwalan sa'annan ka ba su dukiyoyi masu yawa fil hayati duniya a cikin rayuwar duniyan nan rabbana ya ubangijinmu a kai ta ka ba su abin da na ambata ɗin nan liyudillu fi aqibati domin a ƙarshen lamari su ɓatar ta hanyar abin su ɓadda mutane an sabilika su raba mutane da hanyarka ai dinaka da addinin wato dinika da su raba su da addininka rabbana ya ubangijinmu itnis ala amwalihim ka tafiyar da dukiyoyinsu ɗin nan ka halakar da dukiyoyinsu ka shafe dukiyoyinsu ai in suka ta shafe su ka mai da su duwatsu ka mai da su wasu abubuwa da za su amfane su sannan wasu tsara qulubihim wato ka kulle zukatansu kada ma su imani da kai balanta su samu rahama gobe kiyama ai ibba alaiha ka toshe zukatansu wa tausi ka daure zukatansu ta yadda ba za ta buɗu ba har imani ya shigo cikinta ya zama to fa la yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al-alim sai in sun ga azaba mai radadi tukun ai al-mu'lim azaba mai sanin radadi da alaihim annabi Musa ya yi ta musu wannan muguwar addu'a wa ammana harun sa'annan dan uwansa wansa annabi harun da yake tare da shi shi kuma yana cewa amin duk lokacin da ya ce ya ubangijin mu ka mutu kaza annabi harun kuma ya ce amin ai ala du'a'ihi to sun gama addu'a ne Allah yake da su qala qad jibat da'watukuma fastaqima ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال تعالى الله ملوكة سركي سيتشي قد أجيبت دعوتكما أن أمس أدعركم موسى كيد هارون أن أمس مكو أدعركم فمسقت أموالهم هجارة أكما إذا جوكيو ينسو مهمي سكا زمن تودوا أفوكوي ضد هكا ولم يؤمن فرعون فرعون بي إيماني با حتى أدركه الغرق سيلوك تند هلكة شكين رواية رسكي شكي كنه Allah ya amsa muku addu'o'inku amma ga abin da za ku ci gaba da yi ma ala risala ku ci gaba da tsayuwa akan wannan manzanci ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da isar da wannan manzanci wa da'awati da da'awa ila an yatihumul azab har lokacin da azaban za ta same su ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kada ku bi hanyar waɗannan da ba su da ilimi waɗannan jahilai da suka jahilci Allah fisti ijali qada'i kada ku bi hanyar jahilai ku riƙa ganin cewa to ka gaggauta mana mana Allah mu roƙe ka ce ka amsa kuma har yanzu abun bai zo ba kada ku bi hanyar jahilai cikin istijali ku nuna cewa har yanzu Allah bai amsa muku ba kamata ya amsa muku da wuri kada ku yi haka ruya an annahu makasa ba'daha 40 sana bayan wannan addu'a da yayi bayan Allah ya ce ya amsa masa wannan addu'a sai da aka yi shekara arba'in kafin aka halakar da fir'auna malam ya ce an ruwaito haka na'am an ruwaito haka imam tabari ya ruwaito wannan daga babban tabi'i malik bin abdulaziz bin zuraiz wanda ya mutu shekarar hijira 150 ya ruwaito cikin littafin tafsirinsa wannan magana haka nan ibnu kathir haka nan shaukani duk sun ta wannan magana cewa fir'auna ya zauna ya ci gaba da rayuwa bai halaka ba shi da jama'arsa bayan wannan mugunyar addu'a ta annabi Musa da kuma amsar addu'ar sai da aka yi shekara arba'in tukun na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آمان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين نعم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مكك إيه ترد بنو إسرائيل teku Allah madaukakin sarki ya umurci annabi Musa da ya tattara bani Isra'il su fita zuwa ƙasar Kan'an ko zuwa ƙasar eh, Falastin ko zuwa ƙasar da ake cewa Isra'il a yanzu su fita dama suna can wajen Iskandariya ne inda kusan tekun Maliya ce kusa da ta kusan haɗewa da abin Mediterranean ko tekun Rome ko Bahar Rome a wannan wuri tekun maliya ba da yawa sosai ya yi dan fili sosai to saboda haka tana suka ƙetare tun da dama suna garin iskandariya ne to annabi musa bayan rattara isra'ilawa domin su tafi falastin fir'auna ya samu labari saboda haka shi ma sai tara rundunansa ya ce to ga nan munafukai ta ga za su bar kasar mu su ne bayan mu su suke mana hidimomi sun bar kasar mu wanne ne masu mana aikace aikace saboda haka mu bi su mu dawo da su domin su ci gaba da mana hidima to lokacin da suka isa teku tekun maliya kenan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Isa da ya daga sanda ya buki teku yi hakan eh, Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya daga sanda ya buki teku kuma ya yi haka yana yin haka sai ga teku wato ta rabe ta samar da hanyoyi har goma sha biyu dama isra'ilawa kabilu goma sha biyu ne saboda haka kowace kabila ta san ga hanyar da za ta bi ta ƙetare saboda haka sun bi sun bi sun shiga teku eh, hanyoyi fir'auna yana zuwa su sun riga sun gama shiga cikin ruwa abin nan hanyar da ke cikin ruwa shi ma fir'auna jama'a sa suka bi wasu wawaye daga cikin magoya ba su rana suna cewa to sai kuma ya san ya san mulki awala ya samar da hanya eh ba sani ba sun zo gidan karshe ne to annabi Musa da Isra'ilawa duk suka ketare lafiya sun gama ketarewa fir'auna shi kuma ya yi kusan ya ketare sannan dukkan jama'ar sun gama shiga yanzu cikin tsakiyar teku Allah maɗaukin sarki ya ba wa teku umarni ya haɗe kamar yadda yake kuma haka ya faru Allah ya ce wa jawaz na bi bani isra'il albahara mun ƙetar da bani isra'ila tekun fa'ad ba'ahum a ilahi ƙahun fir'aunu wa junuduhu mutanen fir'auna da jama'a sakorin dunar su suka riske su sun suka bisu domin su dawo da su bagayan wa adwa saboda kawai zalunci da a daɗa ƙiyayya kawai ai lilbazi wa lil'adwi shi ne mana maƙolin lahu so bayan teku ya haɗe me ya faru hatta idan ka adraka hulgharaku lokacin da teku ya haɗe yanzu ta fir'auna ya san abin nan fa an riga an zo ƙarshe kala sai ya ce amantu na yi imani wannan yana faɗa ne haka yana faɗa wataƙila cikin jama'ar sama ba wanda ya ji ta yi kuma na kusa da shi sun ji yace amantu na yi imani annahu ai bi annahu wa fi qira'atin bil kasri ai innahu a matsayin istinazi na yi imani cewa la ilaha babu wani abin bauta da ta kenan illa allazi amana bihi banu isra'il sai wannan da isra'ilawa suka yi imani da shi wa ana minal muslimin kuma ni kowa yake da yanzu ni ina daga cikin musulmi mala yace karya an lahu rahmatu saba Allahu ala famihi wato Allah madaukakin sarki wato abin nan yaƙi rahama ta same shi saboda haka ya toshe bakinsa kama taba ala qalbihi bi kufrihi kamar yadda ya toshe zuciyarsa kunkulwarsa da kafircinsa min qawlihi ta'ala wa qalu qulubuna ghul وقالوا قلوبنا غل بل طبع الله على قلوبهم an samu wasu nau'in kafurai da suka cewa manzon Allah qulubuna gulfun suka tabbata sun toshe ba sa iya fahimtar maganar kadin nan ba sa iya gamsuwa da maganar ka cikin yahudawa an samu wanda suka fuskanci annabi da irin wannan magana Allah ya ce ban da ba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya tosa zukatan nasu ne da kafircin su shi yasa ba sa ganin gaskiyar maganar ka ba sa jin maganar ka ta dace da su yadda da ita وقال تعالى هل يرضى الله ياتي ونقلب أسئلتهم وأبصارهم نقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هل يرضى الله ملوكين سركي يا سفن وسكا فريد سكي سكنتر النبي صلى الله عليه وسلم جليد آه، سكريا cewa ba sa fahimtar sa Allah ce wa nuqallibu afilatahum muna jujjuya zukatan su wa absarahum da jannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kama da basu imani da shi ba tun farkon fari wa nazaruhum muna barin su fi dogoyanihim cikin dagawar su ya mahuna suna ta kai kawo cikin ɗemuwa wakila mala yace wasu sun ce innahu lam yaqbal minhu wato ba a karbi wannan tuba nasa ba lokacin da ya zo mutuwa da ya ga gashi yanzu kan zai halaka cikin ruwa lam yuqbal minnu ba a karbi wannan imani nasa ba da yi a kamar yadda ya hurta li'annahu lam lam yuthbit risalata Musa domin bai hada da ya tabbatar da manzancin annabi Musa ba eh. don bai ce Musa manzon Allah ba kawai ce amanar bihi la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bai ce amantu bi Musa ba ko bai ce saddaqtu bi Musa ba wasu maluma sun ce ya faɗi haka amma tun da bai ambaci imani da Musa ba kamar bai faɗi komai bane kama la yadkhulu ahlu al-islam al-yawma illa bi kamar yadda wannan zamani zamani Muhammadi cewa babu wani mai shiga musulunci face sai da tabbatarwa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma da tabbatarwa annabi Muhammad manzo ne na Allah annabi ne na Allah na'am to da yake la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il sai Allah ya ce al'ana tu'minu wa qad asayta qablu yanzu ne من دام الله يأتي وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما نعم نعم الله فجاءك من سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات باب توبة وأنن دسك أيكة من أيوكا حتى إذا أه، حتى إذا أه، حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن har sai lokacin da mutuwa ta zo musu mu mun yi imani yanzu ko ya ce na yi imani yanzu wannan ba da tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba eh, haka nan waɗanda ne mutu na wani kuffar haka nan waɗanda suka mutu suna kafurai bayan sun gama mutuwan suka ga azabar kabari ko bayan an tada su kiyama suka ga azaba ido da ido su ma sun ce sun tuba Allah ba zai karɓi tubar su ba to saboda haka tuban fir'auna ai bayan ya gane ta bayan ya ga halaka ne ya ta yi zaraka wul mautu ne saboda ka tuba ba ta da amfani Allah ya ce yanzu za ka tuba za ka yi imani wa kada sai ta kablu alhali tun da can ka saba wa Allah shekara da shekaru ana binka da yi imani kaki wa kunta min al-mufsidin kuma ka kasance daga cikin maɓarnata ko masu barna bayan kasa da balalika wa iblalika ta hanyar bacewarka da kuma batarwarka من الإيمان iman إيماني imani to ga dai abin da zamu فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم ننجيك أي نخرجك من البر أيوم za mu fitar da kai daga teku amma bai bada ni kafa za mu fitar da kai da gawarka za mu fitar da kai ko za mu kubutar da kai amma gawarka ce kawai za mu kubutar da ita daga teku gagan gariga ta mutu za mu kubutar da gawarka teku za ta jefo gawarka a gaba a ganka a sani cewa kai ne je fir'aunan nan ba wani ba ai jasadak bi jasadika alladhi la ruha fihi za mu maka haka litakuna liman khalfaka ai ba'daka aya domin ka zamanto wata alama ko wata aya ga duk wanda zai zo bayan ka kada yi aiki irin naka kada ya saba wa manzo irin da ka saba wa manzo ai ayatan domin ka zamanto ibratan abin lura ko fa ya'rifu ubujiyataka domin su wanda za su zo daga bayan ka su san cewa kai ba Allah bane kamar da kai ikirari kai ba ware na Allah ba ka iya ba ka iya wato samar wa kanka fa'ida lokacin da kake son fa'idar ta tabbata haka nan ba ka iya ture wa kanka cuta lokacin da kake son wato cutar ka turu ta barka domin ba kare kanka mutuwa cikin ruwa ba saboda ka ikirarin ka na cewa ana rabbukumul ala da sauran maganganu masu kama da wannan wanda za su zo bayan ka su fahimci cewa ƙarya ne ƙarya ce babu gaskiya cikin wannan ikirari naka da zaman cewa la yusbimu ala mislifi ilika ba za su wato aikata irin aikinka ba sai ba gaɗe su aikata irin aikinka wa an ibn abbas an ruwaito daga abdullahi dan abbas anna ba'd bani isra'il cewa sashin banu isra'il shakau fi mautihi wa shakku fi mautihi wato sai kokontun a ce fir'auna ya rasu da fir'auna wanda aka sani irin da ya bunƙasa kaza kaza sun za a ce ya halaka to shi ke fa fa'ukul da lahum liyarahu sai aka fito da gawansa aka umarci teku kuta fito da gawansa gaba domin su su ganta domin su daina wannan shakka Sun ba ki fir'auna faƙa daga nan kuma allah maɗaukin sarki sai ya yi سيتأكيدي wato ya bibiyar da kissar halaka fir'auna da wata magana ya ce mai faƙala sai ya ce wa inna kasiran minan nasi tabbas akwai da yawa daga cikin mutane wa mulku fara su ne kafirai an ayatina la ghafilun wanda suka zamanto masu gafara ba sa fahimtar ayoyinmu fala ya tabiru na biya ba sa ɗaukar darasi daga ayoyinmu li'arifu domin su sani أن العزة لله جميعا دكا إزة هنون دكا إزة هنون الله كليتك فيعتمدوا عليه دوغر غريش شيء الله ولا يخافوا أحدا في إبادته زمن تو بلا سجد أورون كوابا game da bautar Allah wato ba za su tsoron wani ba har su bar bauta wa Allah نعم الله يأتي ولقد بوأنا قد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات نعم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا به يختلفون na'am kafin karatun mu ya ci gaba muna ƙara كما da ku kamar da kuka sani muna nema wa marayu sau uku cikin tafsirin mu cikin kowane wata irin wannan wata din a goma farko mun yi ba mun nema ko to yanzu muna cikin goma na biyu a goma na biyun muna gaya muku yau kowa in ya koma ya cikin ba gobe ya zo da abin da Allah ya sauƙaƙe masa ya zo da yawa gurgudun abin da ka bayar a gurgudun ladanka kuma eh, a fita sha'anin shaidan wanda ke turanta wa mutane cewa ai kana bayarwa da yawa kana bayarwa a nan kana bayarwa a nan ba sai gabar da ba sai gaba wa kwamitin marayu ba a wannan kwamiti yanzu ya zamanto marayu da yawa ko wanda suke lura da marayu da yawa suna dogara da me za su samu me wannan kwamiti zai samar musu saboda haka al'umma su taimaka gobe insha Allah ta'ala a zura taimako da yawa ni ma da Allah ba muna fata Allah zai huwace mana ta yadda za mu bayar in Allah yadda muna fata Allah ya taimake mu ولقد bani Isra'il, Allah ya ce mun يتي da bani Isra'il wato mun. saukar da su wurin wani masauki hmm? ma'abu'afihim tare da rauninsu mutane ne suka yi shekara da shekaru suna matsayin bayin kibbawa su ake bautarwa su suke noma su suke eh, harkar kasuwanci su suke gine-gine su suke komai wa abin nan eh, sarakunan masar da kuma al'ummar masar kibbawa duk da wannan rauni nasu na wanda ba za su iya kare kansu ba daga ukubar masu musu ukuba ko walakancin masu musu walakanci duk da wannan mun musu rahama wato mun saukar da su mu bawa a in wato masauki na gaskiya wato masauki na karamci wato anan yasbiqu dhannu fihi ko adat al-arab na sai aka ce masauki na gaskiya mana masauki mai kima domin al'adar laraba ta gudana idan suna son su girmama abu in gida ne suna son su girmama sai ce kai wannan gida ne na gaskiya idan wata riga ce ake so a girmama sai a ce kai kaga wannan riga riga ce ta gaskiya mana riga ce da ta kai ta kawo in za a ce kai wani fa yana da karfi wani yana da karfi na gaskiya mana karfinsa ya kai ya kawo to tun da wannan shine uslubin su a harshen su Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani abin nan bisa wannan uslubi ma sai ce mun yi wa isra'ilawa wato makaukai na gaskiya mana mun ba su wurin zama da ya kai ya kawo mai kima sosai duk da raunin su da ba su isa su samar wa kansu irin wannan masauki ba domin kabila ce da kai shekara da shekaru karkashin wato bautar wata kabila na'am walmuradu muradu bil makan al mubawwa qawlan abinda ake nufi da bigiran da aka yi ko aka samar da shi akwai kauli biyu wurin maluman tafsiri ma misra wa sunti ana nufin misra ba a harakar da fir'auna an mallaka wa kasar masar gaba ɗayanta wa isra'ilawa gabanu isra'il waɗanda da bayi ne a cikin ƙasar faikunul muradu أكينان أنن زي زمان تؤذن في شيني أن الله أورث بني إسرائيل جميع ما تات عيدي فرعون وقومه الله مدعو سنسرك يا قادر وبنو إسرائيل دكا أبن دا يكي كركشين فرعون دي جماعة من ناطق وسامت دك دكا وني أبو دعك ملكا وانك إيا مغنى كون دبا إيا مغنى وزرع وغيره ندد بونكي قوة بونكي wal qawlu thani magana ta biyu ta masu tafsiri akan ma'anar bawwana wato mun tattalin wurin zama wurin zaman shine me suka ce annaha ardu sham wa qudus wal urdun suka ce kasar sham wato da qudus da kuma urdun a gaskiyan lamari shine da malam abin da ya kamata ce annahu ardu kawai shi domin al ne urdun shi ma abdusham ne idan aka ce sham a tsohon larabci a littafai da tsatsu ana nufin ƙasashe a yanzu da ake ƙasashe biyar a yanzu ƙasar syria wacce ita ce babbar ƙasa a cikin ƙasar da ake kira da sham sai kuma ƙasar laban sai kuma ƙasar jordan sai kuma ƙasar palestine ko ƙasar isra'ila ƙasashe nawa kenan syria jordan eh, lebanon palestine sai kuma abin da ake kira isra'il kasashe biyar kenan to suka ce masar ake nufi mu bawo a cikin din nan wato bigire wanda ya kai ya kawo ana nufin kasar masar wasu kuma suka ce a ana nufin kasar sham duk da ni'imomi da ke cikinta don kasar sham akwai gurare na noma musamman wasu bangarori na siriya da kuma kusan kasar lebanon suna da yan koguna suna da wuraren noma sosai akwai ni'ima sosai na'am li'annaha wadun domin kasar sham wani bigire ne wanda wadul qatl wuri ne wanda yake mai ruwa sosai da za a yi noma wal khairi wal baraka da kuma wuri na alheri da albarka wa razaqnahum sannan mun azabta isra'ilawa duk da da mutane ne masu rauni kaskantattu a ƙarƙashin wato ƙabilar ƙibbawa ta maka mun azurta su min at-tayyibat na daga dararan abubuwa mun mallaka musu masa gaskiyar lamari duka an mallaka musu ƙasashe biyu da aka halakar da fir'auna an mallaka musu masar kuma dama an ce su dawo cikin sham sun dawo cikin sham nan ma su ne suka zama su ne shugabanni duka bangarori biyun an mallaka musu duk da irin wannan rauni nasu wannan aya ce babba amma kuma sai ya zamanto da yawa daga cikinsu sun kasa fahimtar wannan aya suka ci gaba da saba wa Allah ورزقناهم من الطيبات معزز كاسنا دجدادا دان ابوبوا فما اختلفوا اي ان امن بعض وكفر بعض بس سابا با سيد ساشن ساشي daga cikin sai imani sashi daga cikin sai kafirce hatta ja'ahum al-ilm har sai lokacin da ilmin nan ya zo musu kuwa Isa alaihi salam shine annabi Isa alaihi salam wa kanu ya'rifunahu ya'rifuna maji'ahu sun kasance suna sanar da cewa akwai wani wanda ake kiransa almasihu da zai zo da zai zo cikin isra'ilawa wa sifati sun sa irin sifofinsa amma da ya zo kuma shikenan ya zo ba ta yadda suke suke tsammani ba su suna tsammanin ya zo zai ci gaba da tafiya kan irin addini da suke kansa ɗari bisa ɗari to shi kuma ya zo da kaskurima <laughs> saboda haka aka shiga rikici gashi nan ba Isra'ila ne amma kuma ya zo ce musu to maganan girmama asabar babu maganan girmama asabar za a aiki rana asabar ba wani maganan abin nan ku ci gaba da aikin ce a'a wannan ya zo ne ya rusa addini mu da girmama asabar barin aiki rana asabar da yake gishi shi kuma wannan ya zo ya ce za a aiki asabar a wannan ya zo ya bata addini ne shi kenan kuma aka shiga rikici tsakanin annabi isa da maluman da maluman attaura ko maluman yahudawa sannan da irin su cin raƙumi haramun ne ya za ce musa a ku ci raƙumi ba wanda ba duk ku ci abin nan ka ce kai wannan ai musiba ce saboda kuma aka shiga ya karsa karshe aka haɗa kai da ɗan mulkin mallaka a wannan lokaci domin lokacin da aka aiko annabi isa alaihi salam ita ƙasar isra'ila suna ƙarƙashin mulkin mallakar romawan italiya tana ƙarƙashin mulkin mallakan romawan italiya annabi isa ya gama abin nan zamaninsa isra'ila a wannan lokaci tana karkashin mulkin mallakan turawan eh, italiya saboda ta maluman yahudawa karshe suka je suka zuga abin nan eh, eh, gwamnan mulkin mallaka kan cewa to wannan ana ga take takensa don ya zana cewa shine sarkin isra'ila da sauransu zai kawo musu barazana wurin abin nan to ƙarshe dai shi su yan mulkin mallaka suka amince suka zartar da abin da su yahudawa suke so kan annabi isa alaihi salam Allah ya kyauta to fa azallahum Allah ba'da na izza daga nan saboda kafircewa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su bayan izza da suke da ita inna rabbaka lalle ubangijinka yaqdi bainahum yawm al zai hukunci tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da su kasance suna sassabawa cikin sa min amri na al'amarin addini bi inja'il mu'minin ta hanyar ya kubutar da mu'minai wa tazibil kafirin kuma wato azabtar da kafurai malam yace taqaddama anna Allah tabaraka wa ta'ala ya gabata cewa Allah mai yawan albarka da daukaka ya ce eh kala ya ce lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya zunka qawluhum kada maganganun su wala yuzinka qawluhum na'am إن mhm. العزة lillahi jami'a هو السميع العليم saboda duka wannan kira'ar wala ka qawluhum kada maganar su ta bata maka rai wata magana ai innaka lasta bi rasuli, da haka suke gaya maka wani lokaci yana wucewa zai ce kai ya wai ga ce kai ba manzo bane ƙarya yake shi gina daga nan kuma abin nan ana sa ɓata gari kenan irin yara zaune gari banza suna mata ingilanci da ta irin wannan magana kada ya ɓata maka rai kai hakuri ai innaka lasta bi rasulin wala wala takas minhum sannan kuma kada ka tsorace su kada ka ji tsoron su innal izzata lillahi jami'an domin dukkan izza hannun Allah take dukkan izza gaba ɗayanta ta Allah ce wa barhana lahu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da hujja ko ya kafa masa hujja ala dalika akan wannan bil adillati da dalilai masu ƙarfi wal amsalati da misalai da yawa allati zakaraha wadda waɗanda su Allah ya ambata min kisa sai umma min kisoshin al'ummai daban-daban qablahu da suka yi zamani kafin shi sun maƙala lahu muqatiban daga nan kuma sai ya ce wa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da shi me yace fa in kunta fi shakkin ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون نعم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين نعم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ana tantarwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wahayi daga Allah madaukakin sarki mushrikan makka suna ga masa izgilanci kuma su kwana lafiya su tashi lafiya suna da cutar da shi suna da cutar da jama'arsa a matsayin sanar adam wani lokaci zai ga to abubuwan nan da ya suke haka to shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan aya yace fa in kunta ya muhammad idan har ka kasance ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shakkin cikin wani kokonto mimma anzalna ilaika daga abin nan da muka saukar da shi zuwa gare ka minar wahayi na wahayi to fas'alil ladina yaqra'una alkitab tambayi waɗannan da suke karanta littafi yahudawa ko nasara tambaye su aya taura at-taurata wal injil wanda suke karanta littafan nan da suka zo kafin zuwanka min qablika fa innahu thabitun indahum abubuwan nan labarin nan da muke gaya maka da labarun al'ummomi da suka gaya maka su ma sun san da shi saboda haka wannan wahayi muke maka sa'annan kai hakuri cutarwar masu cutarwa kada ya sa har ka ji kamar abin da ake kawo maka ko wata kila ba gaskiya ba ne fa innahu thabitun indahum abubuwan nan duka tabbace suke gurin su yukhbirunaka bi sidqihi za su baka labarin kasancewansa gaskiya ne kala wallahi la ashku Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ya ubangiji na ba na shakka babu shakka tare da ni cikin abin da kake wayinsa zuwa gare ni wala as'al ko ba zan tambayi kowa ba na gamsu da wannan wahayi naka thumma akkada Allah lahu daga nan Allah ya sake akkada masa ya sake karfafa masa wannan magana wa qala sai yace Muhammad laqad ja'aka al-haqqu min rabbik tabbas gaskiya ya zo maka da ko gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka ai ashakina fihi sannan wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati llahi kada ka kasance daga cikin waɗannan da suke karanta ayoyin Allah fa takuna min al-khasirin har ma ka zamanto daga cikin masararru na'am lokaci yayi ko to alhamdulillah za mu tsaya nan muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi Allah ya gafarta man ya gafarta mana wannan kurakurai akwai mutane da yawa da suke so a sa cikin addu'o'i saboda bukatunsu na alheri to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu wannan damina da muke cikin ta Allah mai da ita damina mai yawan albarka muna roƙon Allah muna durƙusawa gabansa muna kaskantar da kai gabansa cewa mun kasa ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu miyagu da suka addabi kasar mu Allah madaukakin sarki ya mana maganin su miyagu da suka addabi makwabtan kasashen mu ma Allah madaukakin sarki ya mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka mana maganin miyagun cikin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin wannan jiha waɗanda suka ɗaura ɗamarar share mu Allah ka share su Allah ka ƙasƙantar da su Allah ka walaƙanta su Allah ka dawo mana da haƙoƙinmu cikin wannan jiha tamu bi rahmatika ya arhamar rahimin hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك